Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. mana barka da asuba da fatan an tashi lafiya. To barka ka dai malama Grace ya aka ji da hakuri da kuma wato ci gaba da bin dokar zama gida. ai to komi lokaci aka ce lokaci komi lokaci babu shakka mutane kowa dai ina tsaman da kyar zaka samu wanda zai ce maka tabarkalla eh saboda akwai waɗanda da farko suke ɗaukin a ce za a zauna a gida ko za a yi aiki a gida ɗin amma sai zo ya zama da cewan kamar yadda ka faɗa makonni biyu da suka shige abin da ya bambanta ka kace wai abin da ya bambanta ka da fursuna shine kana cin abin <laughs> kana cin abin da kake so shine kawai ina dauka ina kiran waya ina kallon labarai ina abin amma gaskiya kan kuma kana cin abin da kana cin bula kuma ina cin gadama ina cin ko bula ina ga dama ai <laughs> to ka gani to kaga jiya da yamma da na fita shago don ah, kamar yadda ka kira ni ina ce maka ina kan hanyar zan shiga wani shago ne don akwai wadda eh. ta yi rashin lafiya aka kwanta da ita asibiti aka yi mata aiki na ce barin je in so mata wasu lemu na ina gaya maka cewa in na je ba zan ma kwankwasa kofa ba ajewa zan yi a bakin kofan sai na kamo hanya ce na zo gidanku na yi ajiya bakin kofa ku fito ku ɗauka. Eh gaskiya kam. To na gaya maka shaguna dai kamar an an yi shara waɗansu wurare kamar an yi shara abubuwa da dama da ka daɗe kana nema ba har yau baka samu ba ka ga irin abun banza irin su toilet paper. Hmm. su abun share hannu din na napkin din na paper din nan. da dai eh. irin dai su abubuwa dai da waɗanda in za a waye gari a ce maka za ka neme su a shaguna ka rasa sai ka ce ba zai yiwu ba. a kwarai da gaske sa'annan ni kuma kin san har yanzu bakon amurka ne mm. sai aka yi daidai da wannan lokaci kuma na ƙara ganin wasu abubuwa da wani yanayi irin bankuna da wuraren sayar da abinci mm. yanzu layi maimakon ka hito waje ko ka je a cikin motar ka za ka shiga layi kana zuwa nan ta taga ne a banki ma nan za ka cire kuɗi ko ka ba da ka saka kuɗi duk abin da ka yi a hmm. wannan wurin da wanda ake kira drive in yanzu shi eh. ma ake amfani da yanzu ba sa buɗe bankuna ba a buɗe eh, ba buɗewa gaba da gaba ba buɗewa eh, amma aiki lafiya lau ana yi ya ka je da motan ka in baka da mota kuma to akwai wata hanya da za a bi wata kila dan samu asada ka ta kusurwa a dan jiho maka kuɗin ka ko kuma kai ka mika kuɗi a karɓe kana kuma ɗakunan cin abinci idan za ka tafi sai ka kira kai oda kafin ka zo an riga an sarrafa maka abincin da kake so sai ka zauna a cikin wata sai ka eh. ai baka ga abin mamaki akwai waɗansu da aka musu rasuwa mahaifiyarsu ta rasu a cikin wannan yanayin ba corona coronavirus ta zama ajalinsa ba ita dai ta eh. rasu sai dai lamarin ya zo ya shiga daidai irin wannan lokacin da aka riga aka ce a ba da tazara din nan sai su kuma ce wannan mamas na farko tana da son mutane mutane kuma suna son ta mutumiyar mutane ce yar mutane ce Allah sarki Allah sarki eh, sai suka ce to wannan jana'iza da aka fara suka ce to ya ne za su yi gashi mutane suna son su yi mata irin rakiyan karshe din nan hmm. eh, yadda aka saba gashi kuma ba dama a tare sai suka ce to sun san yadda za su yi sai suka sa aka sa akwatin gawanta aka sa su fulawa da dai kamar yadda za a jana'iza sai aka ce kowa ya zauna maimakon a shiga inda ake yin sallama din nan eh, eh, ko a eh. cikin majami'a ko kuma a funeral home gidajen da ainihin harka kasuwancin ita ce irin harkokin da suka shafi ah, ah, jana'iza sai mm. suka ce to za a yi wannan rakiyan amma kowa zai yi rakiyan nan ne a motar shi sai ka sai kowa daga cikin motar shi aka yi dogon layi daga cikin motar nan sai mutane kowa ya zo sai ya rubuta abin da yake so ya faɗa mata sai mm. ya rubuto shi a cikin kwali da ya zo daidai inda iyalan suke nan su ma sun ba da tazara yadda dai a hukumance aka ce a rika eh. badawa din sai su daga kwalin da suka abin da suke so su faɗa da suka rubuta din nan sai haka mutanen yan uwan su karanta haka sai su su adabo haka nan eh, su eh, wuce haka eh, haka aka yi abun sha'awa abun tausayi kuma To Allah ya mana sauki malama Grace. Amin amin to yau ma eh, eh, mu ma an yi mana rashi irin eh, wannan rashi. Gaskiya mun girgiza sosai mun yi rashi sosai gaskiya. Mun yi rashi shi barista Dallami Wushishi. Dallami Alhaji Wushishi ah, kai gaskiya mun yi babban rashi gaskiya. Yana ɗaya daga cikin waɗanda komi dare duk dai aka tashi fashin baki a sashen Hausa na murya Amurka. Yana ɗaya daga cikin waɗanda ba mu fargaban kwankwasa musu kofa a cikin wannan shiri na abari huce ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suke aika da saƙonni da gaishe shekara da shekaru kwarai da gaske haka ma kin san duk da yake masani shari'a ne kuma dan gwagwarmaya ne saboda na san da shi aka yi fafutukar kafa kungiyar nan ta murya talaka wadda a can baya kowa ya san irin kokarin da ta yi musamman wurin faɗakar da jama'a ko kuma kokarin bayyana ra'ayoyin al'umma a lokacin wato da suke cikin matsaloli haka eh haka ne to kafin rasuwar shi dai daidai lokacin da ake wannan kacce ce kuce ko kuma kace nace akan kakkafa kungiyoyin tsaro na jihohi din nan to eh. yana sun yi hira da wakilinmu baban gida jibrin to wannan ce ta kasance eh, bisa ga bayanin hirar shi ta karshe da ya da wata kafar watsa labarai ta kasashen waje kafin Allah ya kiraye shi to eh, ga hirar tasu da suka yi da baban gida game da batun kafa hukuma nan mai suna a moteku wanda jihohin kudu maso yamma ke kokarin yi abinda kundin tsarin mulkin najeriya ta bukace su su yi na farko shine sai fa an kai doka gaban majalisu na kowace jiha cikin jihohi guda shidan nan na kudu maso yamma bayan sun gama tattauna a kai abin ya zarka kafin ta zama doka sai gwamnoni na ko gwamna na kowace jiha sai fa ya rattaba hannu ga wannan dokan da majalisa ta dauka to a cikin wannan dokan ne za a bayyana wani ayyuka wani irin ayyuka ne ku za su yi ayyukan da kuma za su yi sai a yi la'akari da kasa ci karo da wani aikin da ko kungiyar 'yan sanda ko kuma hukumar 'yan sanda ko na sojoji ko kuma na 'yan sanda abin ga sojojin sama suke yi. Tarihi ya nuna mutuwa rigar wannan Mutuwari rigar wancan mutuwari rigar wancan mutuwari riga ta ce da da hali wallahi ta wako ni da na tuɗe ku tambata da na kyautar ba hali Allah na roƙe ka albarkan manzo Allah ka kyauta makwanci Allah kyauta makwanci na Allah ya ji kan mamaci Allah ya sa an huta mu kuma Allah ya kyautata namu karshen to haka za mu ce Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama kuma Allah ya ba wa iyalansa da mu duka hakurin jure wannan rashin amin suma amin wato ɗazu kina magana sai kika ce ah, lokacin abu Eh. to kalmar nan da kika ambato wato sai ta tuna min da akwai wani mahaukaci ah, da aka yi shi a birnin Sokoto. Eh. Ah, wannan ba wai kagaggen labari nake baki ba ni ga ne. To. Da duk wanda yake bi ah, akwai wata babbar bola haka kusa da babbar kasuwar Sokoto haka. Eh, eh. Yana ganin shi sunan shi lokacin abu. Oh, to ba. eh yadda yake yi kuma shine idan ana hunturu kin san irin hunturun kutu ana mugun sanyi sannan da iska ne kaman ya kaman kaman ya iya dauki mutane to da kura to a lokacin shi zai saka kaya daga shi sai wando sai singileti kawai ya ta eh, shan sanyi ya ta shan sanyi kuma ya ta wanka ya ta kwarara ma kanshi ruwan sanyi a waje <laughs> wannan abu sai mahaukaci eh, in aka ce kai ya ce a to ai lokacin sanyi ne don haka lokacin abu a yi shi Idan bazara kuma ta kama eh, malama Grace in Allah yadda yakan sa riga ta kai bakwai. <laughs> ya zo ya naɗe kan shi ya sa ƙawahuwan ma ya sa abin ya tsummo kara duka ya sarki ya ta zufa. a cikin sakwatar na da ake fama eh, da zafi eh kwarai da gaske koma tsakiyar rana ya zauna yana tagumi in ga miki a ce kai malam baka sai ce ina ai lokacin abu aishi <laughs> lokacin bazara ne za ka dole a sha zafi lalle lalle kuwa ¡Soy! bari mu kafin mu ni sai daga ƙarshe zan kammala da wannan labarin da zan baka yau. Eh gaskiya ne. Eh kamar yadda muka saba bari mu bude da waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwan mu. A gaisuwar fata alheri ta bari ya huce zuwa ga Aminu Piyol, baban Yusura Maradi, da Abubakar Sadiq Belal jihar Adamawa, sai Bilki Ango, da Baffa Haruna Bajoga, da Sa'idu Adamu Fika. sai abba mustapha abba da ibrahim lara gabta allah ya sa na faɗa daidai da na mairo umar makera aha to sai alhaji abdullahi doron baga da amadu abacha sai sa'idu mai ɗanyen kifi a bayan tashar da maturu da abubakar salisu guzaki sai usman shitu mahuta da shehu adamu rijau da fatar an tashi lafiya To madalla malama Grace ni ko bari in cilla zuwa jihar Kebbi inda muke da sakon fatan alkhairi daga Bashar a dirin daji wanda ya ce da Allah a mika shi zuwa ga Bashar kansila wato mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Kebbi sanata Abubakar Atiku Bagudu sai Umar Naliliya mai mai makuku jihar Kebbi da Malam Sani mai ɗinkin tela a garin darkolo jihar kebbi da malam baban yusuf gusau sai grace alheri abdu ta boa lambata <laughs> na'am haka ne ce sannan akwai rilwanu mai akwai bodinga da shu'aibu zidane da tukuru harka tsohon garin rijau sai shamsuddin abdullahi makanike rijau da ado salati goma ga annabi rijau da kuma shehu adamu rijau da aliyu abdullahi imam a ƙarshe ce da mudassir ibrahim mando kaduna to sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan dr danjuma sule domin rasuwar mamasu kaka ladi sule da gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan uh, zagidas domin su kuma rasuwar mamasu mamu zagidas da hannatu inusa garba da 'ya'yansu na hannatu inusa garba da banyami zagidas da ayuba zagidas da sirikan duka da jikoki da dukan jama'a na bundo gaisuwa daga eh, ta'aziya daga briskadas sai kuma gaisuwa ta'aziya zuwa ga iyalan uh, baban nomadas bisa ga rasuwar mamarsu na nana noma das. uh, gaisuwa zuwa ga alisa inuwa noma da mai gidanta inuwa noma da justice Hami, hamidu noma da da 'ya'ya da jikokinsu To a gaba kuma sai sakon fata alkhairi na filin abar ya huce daga Usman Aliko da Magun wanda ya ce da Allah isar masa zuwa ga wato Abubakar Salisu arkime ko kuma excellency abubakar salisu arkime da haruna bado inkaibo da sadi energy tandare potoscom da suleiman adamu tandare da sani gulfe kampala da mutawakil gambo dikko sai usman shehu usman dw hausa da m baban yusura gusau sai idris m idris da maturu da kuma gidado aliyu a taraba to muna fatan sun ji kuma allah ya sa suna cikin koshin lafiya da wadata da kwanciyar hankali amin suma amin to kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba za ka gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da haka za mu dire da waɗannan wasiƙu da ke hannuwa mu gaisuwar ban girma da taya murna ga nehemiya iliya gata da matarsa tasindi da danginsu duka a malumfashi da kuma yola domin arziki da suka auna sai gaisuwar fata alheri da ban girma ga reverend dr Bakar Ibrahim da barista Salibawa da Mr. Mrs. Sila Auta da Fara James da Yakubu Gidado da Haruna da Joshua Danjuma Gata da iyalansu duka da fatar an tashi lafiya. To Allah ya sa kenan kuma da fatan zamu ce abin nan da wata kila ban sani ba ko kin manta ni dai na san lokacin muna yan yaran muna sauraron rediyo ana ta gaishe gaishe nan sai a ce a ƙarshe akwai wata kalma da yake cewa ce tare da fatan nan gaba za a kyautata rubutu. Eh. <laughs> <laughs> haka ne domin mai karantawa ya samu sauki. <laughs> Na san kin tuna lokacin in ana zaɓe a gidan rediyo ko a Kaduna ko a sauran gidajen rediyo ce to da wani wani. To yanzu ba ka eh. ga da ana rubutawa da hannu ne yanzu fa da keken rubutu ake rubuta amma sai kayi da gaske. to a malama grace inda mutum zai rubuta layi ga baki daya babu wani sarari ko ba inda ya sa wani ba digo ba wakafi ba komi ya fara sai ya eh, dire <laughs> sai hankali wanda aka kira suna su kila su fahimta eh kwarai da gaske abinci na zuciya da rayuwa ta ya ce farin ciki na mai yayan damuwa ta da rikici magani da fi na zo zo zo bani na sha na warke na maka alkawalin wani labari <laughs> wannan eh. labarin in muka yi shi eh. za mu saka shi a shafinmu na facebook to domin mu ji muhawara akan in kai ne ya za ka yi wannan labarin To la ina fatar da ni zaki fara yi tambayar. Ai kai zan fara ma tambayar in kai bari ma fara da tambayar kafin gaya maka in kai ne na san yi na ya za ka yi. To ina jin ki Grace. <laughs> In kai ne ya za ka yi wai ba wani mutum ne ya sayi salula sabon lokacin sayan salula kafin ban kai wannan labarin lokacin eh, labarin gaskiya ne an yi salula lokacin da aka fara salula not nine not din nan ka san wata kwame ne waya eh, mai dan tukkuwa sama haka yawa sai yan majalisa ne ma lokacin sai wani eh, da wani zero na lokacin to shi kenan ya waya ya taso daga abuja ai daga lagos zai zo ya zo abuja ka san aka shiga jirgi sai a ce ku kashe waya eh kwarai da gaske to da aka kashe aka kashe waya yana sauka Abuja Abuja suna kunna waya yana kunna waya kuwa sai lambar eh, eh waya budurwar shi ta shigo yana kunnawa sai oh. ce sai ce ya ne yace mbozi you save na witch uh -huh. na who ah. tell you say i don land abuja ah, ah. <laughs> tunda waya ta shigo ita da wato kamar tana ganin shi ya shigo abuja kenan eh. ya bai san cewa idan ya kashe waya ba za abin nan kana kashe waya lokacin da aka kira lokacin ko da Lagos kake zai da wannan waya za ta shigo. Eh, eh yana cewa ta ashe ta mai ya ce har ta ga ya shigo Abuja kenan take kiran shi. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> To wannan wannan wani mutum ne ya sayi ya sayi ya sayi salula. Eh. Shikenan ana hada mishi lambar wayar nan sai ya kira wata yayi wani kira. to ya kira ba tare da kila bai saka lambobin daidai ba kasan ka saka lamba guda ɗaya ta daban kila lamba wani ne eh kwarai da gaske to shikenan da ya kira lamba ya ci oh. sa'a ta shiga amma da aka ɗauka sai ya ji wata murya da bai saba jin irin ta ba sai eh, murya tana ce mishi wai wai domin ajiye gawa da na ɗaya domin karɓar gawa da na eh. biyu Subhanallah. domin <laughs> cika muka gida da gawar waki da na uku <laughs> idan kuma kana son ka zama gawa yanke eh. kiran <laughs> to na san na in kai da ya za ka yi Eh, Wace lamba za ka matsa a ciki yanke kiran za ka yi ka zama gawa ko kuma na san ba zan zama gawa ba ni ka ni ne gaskiya zan danna nawa ake danna a zama gawa yanke kiran za ka yi ka yanke kiran eh Oi, kai. Ai, ai, anti, ai gara ma, gara ma na farkon eh, da na ɗaya in kana son ka gawa ba. Ka gawa. gawa da na ɗaya. to sai in danna daya kin gane ko idan kuma kana so a cika maka gida da gawawwaki to dan da biyu a'a bani son wannan bani son eh? wannan ni dai ina da yanzu dai ni <laughs> zan dai danna daya eh? kenan sai in zan danna daya eh? <laughs> sai in kashe wayata in na kashe wayata kin ga ba ai ba to ba sai na je zan karbi gawa batowa ba zan je din ba <laughs> Gida gida za a kawo ma. A ta musa gida na ba. To masu sauraro idan <laughs> kai ne mai sauraro ya za ka yi. To sai ku garza ya shafa mu na sada zumunta Facebook domin an saba da wannan idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa zan ma karanta waɗansu daga cikin ra'ayoyinku yanzu a madadin. Murtala Faruk Sanyin na. aleri ke muku fata aleri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya kuma ya sa mu ga bayan wannan korona lafiya. Amin suma amin. Da alheri. baki ɗaya. Da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.